Kada ku sha'afa da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin kasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. kawai ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka da ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ci mai gida balle an ci mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke ku duba kun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane reza nake mai kai baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salisu wane zan bari tun da kai na ban ragama garin gawa ne zan ragama sai ma aliyu kun san ban na bari shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadiri ba salisu hanni mai wadi salele ni waka nike salisu ni waka nike amma kiɗi in yayi kiɗi salele hadara rawa nike kiɗi in yayi kiɗi kai salisu hajjuyi nake kunce metir nike metir kinwa nike kunce ni shef nike shef kinwa nike lallai sai dai haka dan a gida ni ba kowa bane domin da la'in na rika da gudu hada rarrahe halima tana a gida in je in mata. ashe ba wa mata wa ashe ba wa mata wa oho da ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha kai na yi sun yawa aliyu shinko ba kai eh? abinda kowa ya sani babban bawa kake boyon mi kake cikin <laughs> tanere mu koma cikin tenere so nishar aiki ake somayir aikin yake kominak aikin yake mazaje cikin tanere ginan ramu suke wajen ginar ƙasa kusa ba sa iya zomaye komiyansu suke amma da la'in su rika ai su duka matan su za su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke sojawa yake suke ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bindiga yan jarida ma aiki suke ga <laughs> iko waza suwa sai in mu za su na ce bindiga waza su ga dama sai in mu za su ga wai ikon waza suwa sai in mu za su don a gida ba sa gudi ne don a gida ikon su ake don a gida bayu suke bancin taimako na ƙasa neman kuɗi suke domin dala in su rika yi su duka mata su zaha su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke Allah kwan na kwan suke kullum karatu suke ta yi in gwamnati ya ce babu kurs nous exigeons suke hudi nu reclamons suke hudi nu condamnons suke hudi amma dala in su rika ai su duka mata su sa su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke wai mai mata ba wa yake an mai budurwa wai mai mata ba wa yake an mai budurwa ma in mai mata ba wa yake jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da in ko ka in haɗi in yi shuru ko in yi magana mata su ashe ashe baki na tsoron shi nike bari shakka ta hawa ta zamani kai baki na shakka shi nike kai na shakka ta ta gaskiya ta zagaye domin birki ba shi da in hwadi ko in hwadi tun da kun ce in hwadi in hwadi hozari hwadi muhammadu su yana da mata Mamman Usmanu yana da mata. mun Nijar yana da mata. Akoli da da mata. Sanusi Jaku yana da mata. Hamid Alghabid na da mata. Belchisu yana da mata. Akoli da na da mata. Max yana da mata. Baba Tanja yana da Habibu. hamma amadou nada habib to yaya zantansi yake wani zance sai mawaka amma baki bai haɗi ko da ma yake kun haɗi kun ce lalle to wa suke Mm-mm-mm-mm-mm. lalle bayu suke amma bauta ta kasa su amma bauta ta kasa su amma bauta ta kasa su kada ku shagala kada ku bari a barku a baya dandalin voa ku kasance tare da dandalin voa kowace rana ko da yaushe. tare da dandalin VOA. Labarai da siyasa da zaman aure da ƙwallon kafa da ma sauransu duk akan wayoyinka na salula.